السامم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata da yan uwa maza wanda suka halarci gurin wannan taro na walima sannan ku da zuwa barkanmu da haduwa a wannan farfajiya ba don komai ba sai don a ce yan uwanmu murna da suka samu karuwa ta aure yarmu maryam abdulkarim da mijinta anas mala anas kamar yadda bayani ya gabata mun hada wannan wuri ne don yin nasiha wa iyaye mata akan abin da ya shafi rayuwarsu ta aure ya za su inganta rayuwar auren ya za su ɗaukaka ta da kuma nasiha ga ango da amarya dangane da abin alheri da Allah ya musu ina fata ina addu'a Allah ya sa albarka a wannan aure Allah ya zauna da su lafiya Allah ya kare su da fitinan zamani Allah ya kiyaye su da kiyayewarsa Allah ya ba su zuri'a tayyiba saliha Allah kuma ya sa mu ce gwanda da aka yi auren dan uwa malam abdulkarim baban amarya yana ɗaya daga cikin mutanen kirki a wanda allah azurta mu da su a wannan gari kuma ɗaliban ilimi yana son addini babanta yana girmama malamai babanta yana kuma son alkhairi babanta da yawa akan yi aure a irin wannan taro da sai dai kuga an tara masu kiɗa da rawa kuma a irin wannan filin a sha kaɗi kiɗi a har a karkaɗe gaba ɗaya amma wannan kin gaishe shi aya yake so da hadisi saboda auren yarsa ta ya yi albarka to irin wannan shi ne abinda mata ya kamata su goyi da shi duk lokacin da Allah ya muku arziki na samun ƙaruwar aure ku nuna wa Allah godiya akan ni'imar da ya muku ta hanyar gabatar da walima da nasiha ga su masu auren to sai ku ga auren ya yi albarka kuma ya zauna a ya zauna lafiya ina yi wa Allah ta'ala godiya da ya sa da idona da raina aka yi wannan aure da kusan shekara guda baban yake taimun magana akan wannan auren gashi Allah ya rubuta mana nasiyar da zan yi a yau a takaice a wannan unguwa ta na'ibawa ko ko wailari ko wailari ne na'ibawa wailari ko to a wannan rana mai albarka Allah ya sa albarka a cikin wannan aure Allah ya zauna da mu lafiya sunan lacca na shine halin matanmu na aure a yau halin matanmu na aure a yau zan yi bayanin halin wasu mata ne guda kaza idan kina cikinsu sai ki tuba idan ba kya cikinsu sai ki kokari ki daɗa kiyayewa halin da zan faɗa ɗin mummunan hali ne akwai kuma masu hali mai kyau da zan yi bayani a kai da ƙarshe shimfiɗa da zan yi abu na farko shine iyayena mata ku sani aure shine gatanku aure shine mutuncinku aure shine kimanku aure shine darajarku duk inda mace ta kai a matsayinta na mace in ba ta da aure shirme ne kuma burin mace ƙarshenta dai ta ganta a gidan mijinta da aka wacce ba ta yi aure ba akwai sauran aiki a gabanta idan kuma ta yi auren ne ta fito to ta zama abin tausayi wacce kuma bata taba yi ba to ta shirya ko mai tonar rijiya ya fi ta sauƙi wanda zai tona rijiya ya fada ciki ya fi ta samun sauƙi saboda wata makaranta ce babba wanda take da buƙatar kimsi take buƙatar natsuwa ina fatan Allah ba ku ikon shiga lafiya kuma ku fita lafiya Allah ya faɗa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana bayani akan aure da auratayya cikin ayoyin Allah ne Allah ya halitta muku a cikin ku matan da za ku aura mu maza ne ku mata sai Allah halatta namiji auri mace sai Allah ya ce a cikin aya daga cikin manufa ta yin aure litaskunu ilaiha me litaskunu ilaiha mutum yana yin aure ne zai samu sukuni da kwanci hankali zuwa ga matarsa ashe mace tana kwantar da hankalin namiji ashe mace wani wuri ne da ake samun natsuwa da kwanci hankali a tattare da ita idan ta yi aiki da addini ta aiki da shari'a ta aiki da Allah ya ce annabi ya ce sannan ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya mawadda soyayya shine lo wa rahma tausayi masi jin kai a tsakani malamai suka ce duk auren da yake babu soyayya babu tausayi to auren ba auren kirki bane wahala za a yi ta sha dole ne a samu soyayya tsakanin miji da mata da nan nake kira ga iyaye ku daina takurawa kuna yi wa 'ya'yanku auren dole a matsantawa yarinya ta auri wanda ba ta so ko a matsantawa yaro ya auri wacce baya son ta ku daina yi saboda ko Allah da ya zo bayanin aure sai da ya ce akwai soyayya a ciki to yaya za ku yi auren da yaya za ku haɗa auren da babu soyayya a ciki dan me za ku haɗa auren da babu soyayya a ciki a bar yarinya ta samu soyayya da wanda za ta aura shi ma ya so ta ita ma ta so shi idan aka yi aure babu soyayya yana zuwa da matsaloli da damuwoyi da tashi hankali sannan dole ne namiji ya zama shi ma matar da zai aura yana santa in ban ce yana mutuwar santa ba dan gaskiya auren da duk aka yi shi babu soyayya to matar za ta sha wulakanci duk wacce ta yadda ubanta ya aurar da ita ga wani da ba damuwa da ita ba to ta shirya wulakancin da za ta gani a gidanta sai dai Allah ya ba ta ladan aure ba dan komai saboda ta yi biyayya wa ubanta kawai amma maganar jin daɗi ba lalle ba ne ta samu jin daɗi saboda baya santa ke ma jarababbiya fitinanniya ke da ke nake da kike makale wa maza ba sa sanki wata ta ce wallahi wallahi malam buri na ni dai Allah zai taimake ni wane ya aure ni ko na rana ɗaya ne na ce akin yi asara kuwa ya aure ki rana ɗaya ya sake ki saboda me saboda jaraba saboda fitina dan me zaki makale wanda baya son ki ya ce baya so makale mata cingan bai da kyau wallahi malam ina cikin wani yanayi mara daɗi ina cikin damuwa yau wallahi malam shekara ta bakwai ina son sa bai ma san ina son sa ba na ce tab wato wato son masa wani ƙoshin wahala ita tana tantana mutuwar son sa shekara bakwai fa tana zaune tana jira duk wanda ya zo ta kore shi amma shi bai ma san yana son ta ba bai san ma tana son sa ba wata kuma ta bakale ta ce in ba wani ba ba za ta yi aure ba kin gayyato wa kanki wahala da tashi hankali da damuwa in dai mazan wannan zamani ne lokacin da kika makale kici kina son su shi kuma zai ce a duniya ba wanda ba yake ke irin ki da haka ki bi a hankali ki samu mijin da yake son ki ke son sa muna da misali dangane da auren da aka yi shi babu soyayya ko a zamanin annabi ne bai zauna lafiya ba auren zaid bin harisa da kuma zainab bin jash lokacin da aka yi wannan auren matan nan ba ta son mijin nan haka ya aure ta annabi yana cewa a yi haƙuri a yi haƙuri kin ga a zamanin annabi ne kuma annabi ne alƙalin shi ne mai ba da hukunci shine mai ba da shawara ba yadda annabi bai yi ba zaidu ya rike matan nan matan nan ta yi haƙuri ta zauna da zaidu wallahi daga baya dai sai annabi ya ji labarin zaidu ya sake wannan mata me ya faru ya ce ya rasulullahi zaman nan bai zai yi ba na sallame ta haka auren bai yi ba ki duba tsakanin barira da mijinta barira da mijinta ita barira ta zama ya mijinta ya zama bawa ta ce ya rasulallah ya za a a tafi tsakanin ya da bawa ta ce in dai zaɓi za a bani in dai ba umarni ka bani ba to ba zan ci gaba da zama da wannan mutumin ba haka mijin barira shi yana santa yake zagaya cikin kasuwa yana ɗora hannu a kaya yana barira barira barira barira barira barira amma ina barira ba ta yi auren bai yi ba har kai ma namiji ina gaya ma duk wanda ya kuskure aure yarinya da ba ta son sa kai da kai nake makale mata jarabe mata liƙe mata cingan kenan ba ta son sa amma ya riƙe wuta shi dole sai ya aure ta wani aka ce ba alheri ya ce kai da Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba ta so ta zage shi ta wulakanta shi ta tozarta shi ta ci mutunci ya buga waya sau talatin ba za ta dauka ba idan ta dauka sau ɗaya ta zuba shi da zagi amma duk da haka ce wallahi ba komai duk yana cikin kauna ne soyayya ce na san so na kike shi yasa ma kike mun haka Allah Allah kiyaye namiji ya zama yana da irin wannan zuciya ya makale wa mace ba ta son sa to duk wani misalai ne da a zamanin annabi ya faru kuma kun ga auren bai iya ci gaba ba da haka shi sa Allah ce mawaddatan wa rahmatan lalle ne a cikin aure a samu soyayya a samu tausayi a samu jin kai kai namiji ka nemi matar da kake son ta take son ka alhamdulillah ga mata yalautattu alhamdulillah ga maza ma yalwatattu ko da yake mata sun ce yanzu maza sun yi yawa to dan me yasa mutum zai je makale a wani wuri ba a yin ka ka je ka jefa kanka wala ke kuma dan me zaki makale wani wanda bai bai ma san da ke a duniya ba ba labarin ki ke kuma uwa ki kwadayayya uwa da kike da san duniya da kika makale yarki dole ta je ta auri wani saboda maikonsa dole ta je ta auri wani saboda halinsa dole yarki ta auruwa ne saboda matsayinsa bai da kyau ki tsoron Allah ki batta ta da yancinta ta zaɓi mijin da take so take kuma ƙaunarsa da haka lalle ne iyaye ga ku a gabana idan za ku aurar da 'ya'yanku to ku tabbata kuna yin musu aure na soyayya shari'ar musulunci ba ta goyi bayan auren dole ba eh don saboda baya zuwa da alheri galiban yana zuwa da matsala shi yasa ce a samu soyayya a samu tausayi dole ne mace ta zama mai tausayin mijinta mai tausaya wa miji ba a yin aure babu tausayi mace marar tausayin miji ita ce matar farko da zan bada misali a kanta dan zan yi magana ne akan halin matanmu na aure a yau mata ta farko shine ba ta da tausayi duk matar da ba ta da tausayi aka aure ta tana da wahalar sha'ani alamar mata marar tausayi shine almubazzaranci a gida mai gida ya gama wahala ya tara dan abin da zai tara na abin duniya ya yi mata cefane goma ta arziki ya kawo mata shinkafa a wadace kayan miya a wadace mai a wadace gishiri a wadace siga a wadace kaza a wadace amma saboda bata tausayinsa sai ga tana almubazzaranci da shi galiban da yawa daga cikin sifofi na mata marasa tausayi za ku akwai su da rashin kulawa da kayan miji rashin kulawa da ainihin wato arzikin miji mace marar tausayi za ki gabata da kula da yayanta yaronta zai iya zuwa yayi abin da zai iya halakar da shi amma Allah bai dame ta ba na faɗi wannan ne don karki zama irin wannan matar karki zama kina da hali kina da ɗabi'a na irin wannan matar da ba ta da tausayi a wannan rayuwar auren ba dole ki tausaya mijinki ba marar tausayi ita ce ba ta ɗaga masa kafa akan kuɗin cefane idan bai bayar yau ba an rubuta masa bashi sai ya biya wallahi da yawan ku akwai waɗanda suke suke tara wa mazan su bashi uban bashi fiye da yadda ke tsammani da yawan ku suna da irin wannan sifar suna da irin wannan ɗabi'a ana so mace ta zama mai jin kai ta zama mai tausayin mijinta idan ya kawo kaɗan ta tattala wannan abu ta yi mai addu'a Allah ya sa albarka a ciki amma ba a so a samu mace wacce ke muguwa mai ƙeta mai mugunta mace marar tausayi ba ta damu da rashin lafiyar mijinta ba mijinta zai gama jinya ya gama wahala wallahi ba abin da ya dame ta gaishe shi ma ba lalle ta gaishe shi ba ita abin da ta gada abin da ta sani gari ya waye a bata na kashewa a bata na tasarrufi shine kawai a gabanta to duk wanda ya fahimci yana tare da mata wacce take ba mai tausayi ba to gaskiya yana da wahala zama da ita idan Allah ya sa ya ga zai iya gyara ta ta gyaru fa ne ba an baka ba kuma imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ya sauwaƙe mata mace ta biyu ita ce almubazzara wancan marar tausayi wannan kuma almubazzara Allah ya ce wala tubazzir tabzira inna almubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا تبذير أبن لكن ابن تبذير شنا المبذرنج ما تندبات دا ألكن تقومي يا سيو ميكي أتنفو في كلا كذا كافي شي كلا كن كشيسو سيكا شي أكار ريزا كي زما كي كل زمن كي يا غزني المبذرة كنا ita ce mai tara kayan wanki daga kayan wanki sai ta mai da su kayan goge tayal saboda me almubozara ce tana da almubazzaranci mace almubazzara ita ce matar da ba ta iya kulawa da kayan 'ya'yanta mai gidanta ya sai wa yara kayan sallah da shadda mai tsada kaya masu tsada amma da yake almubazzaran mace ne wallahi in an dade kanan shekara daya kaga yaro ya yaga riga uwarsa bata damu ba kaga yaro ya yi fitsarin kwance a cikin kaya an jefa su a dustbin kaga yaro an sai mai hula zanna bukar mai kyau mai tsada daga yin datti an jefar da ita wallahi halin ku bai da kyau akan almubazzaranci almubazzaran mace ita ce ba ta iya saka magi a wadace iya biya daidai bukata yanzu idan miyar gidanta ana bukatar magi guda uku ne insha Allah za ki tarar da ta watsa sha biyar saboda almubazzaranci mara kirki ce yanzu akwai miyar da idan an yi ta wallahi saboda bala'in magi ya yawa ba za ka iya cin miyar ba me yasa matar ce ba ta da ba ta da tattali shi ne nake nufi da mace almubazzara ita ce sifar matan mace biyu mai almubazzaranci sabulu idan ta yi wanka sai ta bashi a cikin ruwa ya narke bayan kwana uku hudu a ce mai gida sabulu ya kare in bai sayo ba a ta mai bala'i almubazzara kenan wala tubazzir tabzira karkai almubazzaranci innal mubazzirina karki almubazzaranci lalle masu almubazzaranci kanu ikhwana shayatin mace almubazara ita ce mai abinci ki ga manja ya kwanta a ƙarƙashin abincin da ta ya kwanta man gyaɗa sai ta sa oba akwai almubazarar mace da aka kama almubazarancinta a makaranta a kwanan abincin 'ya'yanta na nazari aka gano almubazarancinta yarinyarta idan ta zo za ta ci ɗan taliyarta a break ita da kanta yarinyar nan sai ta sa hannu ta tsame taliyar nan a cikin mai dan kwanan lunchbox da ake sa wa yara abinci a je makarantar nasiri wallahi yaro yarinyar ba ta iya ci saboda mai ya yawa wata rana malamin su ya sa a kawo gwangwanin madara aka tsiyaye wannan man sai da ya kusan cika gwangwanin madara a kwanan a kwanan yarinya karama yan nazari school ya ce kulle aka kulle yarinyar da za ta koma aka rubuta wasiƙa aka ɗaure mata wannan man aka ce kina zuwa ki ga babanki ashe man gidansa ne aka dawo masa da shi aka ce zo makaranta aka ce wai kai wace irin mata kake aura a ce yarka kullum idan ta zo abincin da za ta ci mai sai ta tsince taliya a cikin mai to da yawan ku ana gane wato rashin kulawar ku da almubazzarancin ku ta hanyar abinci da kuke yi. a yau ni dai namiji ne na sani duk wani namiji a garin nan ku tambaya ko a ƙasar nan daga cikin abin da yake bawa maza kashi yau a gida man gyada man girki na abinci wallahi wallahi tallahi har gwanda shinkafa ta fi sauki gwanda taliya ta fi sauki gwanda gari ya fi sauki akan mai amma yau ba inda mata suke wa maza azaba a gidansu irin irin irin man gyada da da da da da man girki ai ta bunka shi ana zubar da shi wata fa a kwanukan wanke-wanken ta kawai zaki samu iya man da zaki zuba a shinkafan da waken da kika yi a wanke-wanke kawai saboda almubazzaranci ba ta da tausayi ga almubazzaranci mace almubazzara ita ce matan nan da ya kamata ta dafa rabin kwano a gidanta amma kwano guda take rabawa kuma tsiyar almubazzara ba ta iya ba almajiri ba abinci inda za ta dafa ta ba wa almajirai to wannan abu ne mai kyau a'a haka za ta bashi ya lalace ko kwanan nan wani ya kama kukan mata sai na ce malam ai mata sai dai hakuri na ce me ya faru ya ce kai dai bari dai malam ya ce na sha siyo nama ya ce malam ka duba yadda nama yake tsada a garin nan na sha siyo nama matata ta sa shi a firij ya rube ya lalace akwai wanda ya ce wallahi abun mamaki ta ɗauki nama ta tafasa ta dafa ta ajiye shi ta gyara shi wallahi ba ta yi kuma haka za ta bashi ta san babu wuta ta bar naman nan ya ribe da yawa ga kunan kuna zazzare min ido kamar gujiya yawancin ku halin ku haka yake shi yasa wallahi kuna cutar da mazan ku ba kaɗan cutarwa ba namijin da baya shiga kicin din matarsa ai ta gama da shi yayi ai in kana so ka gane yadda ake ma a gidanka ka rinka kai ziyarar bazata a kicin ɗinka wop sai dai a ganka yaya aka yi kice maza ki gani kai ta buɗe buɗen kwanuka kaga tashi hankali wani ya buɗe ya ga magi a ajiye na shekara guda ya buɗe ya ga kafi zaɓu ya buɗe ya ga manja can man gyaɗa ga kusa a can ga kuka an haɗa da totuwar abin nan alayyahu ga abubuwa tarkace a sayo yara kaza din su ya kare pamphlet din su ya kare sai ya je ga a shiga wani pamphlet abin nan complex din su da aka sai musu ya kusa shekara ajiye amma duk ƙarshen wata dan bala'i sai ta sa shi ya karo wani tabzir Allah ce wala tubazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci yan uwan shaitan ne daka ina kira ga mata a cikin sakon da za ku dauka a wannan wa'azi da aka yi muku dan Allah ku daina azabtar da mazajen ku akan almubazzaranci mace almubazzara ba ta tattalin sabulunta ba ta tattalin omanta ba ta tattalin mangyananta ba ta tattalin maginta ba ta tattalin taliyarta akwai wanda wallahi a rariyar gidansa a rariyar gidansa sai ki ɗebi taliyar da za ki iya ci ki goshi saboda matar ba ta da kirki da ta dafa taliyar nan da an nan abu nan kawai ruwa take watsa mata fa ta watso ta waje duk duk rariyar gidan da kika ga ana yawan samun kaji da agwagi a kofar rariyar gidan to wannan mata almubazzara ne kin san me suke ci sauran shinkafa da taliya da ake zubarwa yanzu don Allah ya za ku ku zauna lafiya ga ta ba ta da wato babu jin kai damun almubazzaranci ne yana da alaka da da rashin jin kai da ka na ja muku aya Allah ya hana yin almubazzaranci kuma muna fata amarya da za a aurar da ita ta ji wannan wa'azi ta zama mai tattali wallahi na gaya muku kun gani ina muku wa'azi kullum daidai gwargwado wallahi Allah ya sani wato a cikin iyalaina wanda take lamba ɗaya a wajena ita ce mai kulawa wanda in na siyo zan daɗe in ga bai ƙare ba to sai ki ga na fi jin daɗin sha'ani da ita amma duk wacce take karawa da wuri wallahi ba ma shiri da ita ba zan boye muku ba gaskiya zan gaya muku to ballanta namijinki namiji baya son a cutar da shi akan cefanen da yake yi wani ya sha zuwa ya tarar da huhuna a nama huhuna a kaza akwai matar da aka kama ta saboda tsabar almazan sai ta yi abincin ya yawa har ta ɗiba ta zuba a kwanuka ta yi jere da shi sai dai ki ji abincin ya rube ku ji tsoron Allah wallahi ki ga hijabinta mai kyau ta zo tana goge tayil da shi ki ga kayan makarantar 'ya'yanta saboda almazara ne yaronta baya wata uku da uniform ta bar shi ya bata aljihun da biro ta bari ya je cin ya zauna kusa ya yaga ta je cin ya bar shi ta je ya je makaranta ya zauna a wata kudera an yaga rigar saboda ba ta da ba ta da tattali almubazzara fa ba a samun ta da kayan shekara biyu uku a wajen ta lalatar da shi mace ta uku ita ce matar da ba ta da kimtsi kuna rubutawa ko ba kwa rubutawa yau fa ba za ku tashi a gurin nan ba sai na yi kace-kace da ku yawwa ku shirya ku gyara zan faɗa sifofin matan kirkin sai daga ƙarshe dan azabar da kuke mana ta yi yawa shi yasa nace yau wa'azin nan irin wannan zan mace ta uku cikin halin matanmu a yau ita ce matar da ba ta da kimtsi kin san me matar da ba ta da kimtsi wargaje a barbaje a warwatse kar ki so ki ga matar da bata da kintsi kina shiga falanta zaki gani gajeren wannan yaro a jefa a can ga ga ga alayyahu an yanka an bar shi a can ga hular miji a can ga breziyar ta tara ta yi ta akan kujera subhanallah ga andawayas dinta a mammakale a can akwai matar da a falanta take rataye pant pant ba a'udhu billahi pant ba ta sa pant ta rataye shi a falo saboda ba ta da kintsi wata mata ta ce malam ai matan nan da kake ganin su ka daina ganin su a titi shiga dakunan su ka gani da yawan ku yan rakokai rakokai yan bakin titin nan duk wanda ya san halin mace wallahi mace a bakin titi da wani kwalliya ba ta burge shi kin san waye mace mai burgewa ka je gidanta ka ga dakin ta ya take shirme dan kin zo kina wani makalewa ya kakai ya kakai ya kakai kwalkwal kwalkwal kwalkwal kina ne a ciki a je dakin ki a gani a je dakin ki a gani shine wani fa mai gida fa zuwa ya je ya dawo ya zo zai kwanta fa ya tarar da warin takalmi akan gadon shi warin takalmi akan gado a tsakiyar gado ya zo ya ce ke wannan wani irin wulakanci ne dan Allah baban mu mai kai hakuri wallahi su binta ne suka jefe jefe suka jefar min da a takalmi ba ta dikimci wani ya zo zai kwanta ya nemi filansa a ɗakinsa fa ya nemi filo da zai dora ba ga filan ba duba tsabar rashin tsari ina aka kai shi aljanu ne suka sace ba ta da kimtsi ta dauka ta kai shi can ta dauka mace mara kimtsi ita ce za ka je ban ɗakin ta sabulun wanka ka rasa kana da shi ba baka da shi ba saboda ba ta da kimtsi kin san me ta dauki sabulun mai gidanta ta je ta yi wa yaro wanka a tsakar gida kun ga dan social media ne da yanzu yake dauka ko zai je kai gashi na a tsaye gashi mu shi ma ya nutsu kamar qur'ani da hadisi ake da masa zai je kai wa mutane kenan halin ku ne bai da kyau ku gyara wani ya zo ban ɗakin sa ya zo ya nemi soson wankan sa babu saboda ya auro mace mara kimtsi wani ya zo zai tafi masallaci yana gaggauce a gigice ya nemi warin takalmin sa ana kiran sallah za a yi kama babu matar ta matar da warin takalmin ina kika jefa shi za suke zakin ku suke kulfe ku da mari wallahi wai ku saurara abin da nake faɗa haka ne ko ba haka bane Allah muku albarka mu matan nayi bawo wai lari ku gyara bai da kyau mace mara kimtsi ita ce ba in ka yi baki gidanta baya zaunuwa a falanta idan kika zauna ba za ki zama saboda me warin toilet mai kwanta gyara ta kimtsa za ta yi baki a'a komi a waje mace mara kimtsi ba ta da kayan da take da shi a durowa ta agoge tsummo kara uban tsumma in ga miki ga fandin wandunan 'ya'yanta ga nata ga gajeren wandon mai gidanta duk a haɗe ba yanzu in ban da ke da rashin tsari ba meye na cako da kayan mijinki da kayanki da kayan yayanki da yawan kuma sai ta haɗa kayan sawanta da kayan yanta yayanta da kayan jaririnta duk yaro idan yazo zai ɗauki kayan sawa a cikin kayan su a takure a durowa haka zai saboda ba ta da kimtsi takalma idan kin zo da na mai gidan da nata da na 'ya'yanta duk a kwando ɗaya da haka shi kansa mai gidanta idan ya zo zai fita sai ya sunkuya ya yi ta neman takalminsa kafin ya fita saboda ba ta da tsari a zo a tarar da cokali cokali an ci abinci an ajiye shi a gefen filo don Allah me ya alaƙar cokali a filo a gado a zo a tarar da makilin da buroshi a ƙarƙashin gado me alaƙa ina ya kamata a samu makilin da buroshi a bandaki wani ya je gidansa ya tarar da matarsa tana masa ajiyar soyayyen nama a kan gadansa eh a kan gadansa ake ajiye masa nama soyayye fa wai saboda an yi magana wai wai for security purpose wai wai ɗakin mai gidanta gadon mai gidanta shine security purpose irin wannan halin da kuke shi yasa maza suke rena ku namiji yana rena mace kun san reni ko idan baki da kinti yaga baki da lura zai rena ki amma mace mai kimtsi in kin je ba za ki taba tarar da takalmi a inda ba inan ake ajiye shi ba mace mai kimtsi kayan kicin suna cikin kicin mace mai kimtsi gadon mijinta wallahi in kin ganci zaki dauka amarya ce yar yau yau aka kai ta tas mace mai kimtsi ba za ki taba ganin gadon mijinta ba shin ba amma da yawan ku wallahi akwai wanda sai mijin ya zo ya gama cin abincin daren su zai kwanta za ta ce tsaya ban yi mana shimfiɗa ba bari shimfiɗa saboda awon igiya ce ke ku ci Allahu akbar ba abin da ya bai muku daɗi ba na sani a yau kam na ga wasu suna tsaye wallahi kamar za su faɗi jiki ya yi nauyi ba daɗi ba kyau wani ya tabo yana jin bacci ya gaji ya gaji ya gaji ya zo zai kwanta ya tarar da gadon nasa a wargaje an ajiye jariri ya masa fitsari ga can wata yarinya mai fitsarin kwance ta kwanta a can ta yi ba kimtsi ya zai yi ko jiya sai da aka kawo mun kes na wani aure matar ta kira tana ta faɗa an cuce ta an zalunce ta ba a mata adalci wallahi malam na gaji da zaman gidan nan abinda ake mu wallahi ni ban yarda ba wulakanci an nuna mun uwar gidana tafi ni ni amarya ni ba komai ba wallahi tai tana ta masifa da bala'i na ce mai gidan ya yi bayani ya ce haba ya ce malam makaryaciya ce nace su ɗaya ce wallahi ƙarya take tana zargin cewa mijinta yana komawa ɗakin uwar gidanta yana kwanciya ya ce malam bari ka ji labarin zuwa aka yi aka yi mata aiki a gidanta aka ɗan gyare-gyare ni na yi gyare-gyare na yi ni a gidan nan na wahala matan nan na gama ko ruwan wanka bata tana da mun ba tana kallo na ina kallanta kuma ita na yi wa aikin ta ce yau ga ruwa ka sha ka je kai wanka ka ci abinci kwanta ya ce wallahi ba mun ba ya ce bakin ciki da kutu ya ishe na rasa inda zan sa kaina ya ce na shiga ɗaki na zan kwanta na ga katifa a tsaye a wargaje ba inda zan kwanta ya ce kawai sai na sha to ni dan me zan jefa kaina cikin kaskanci ni da nake da wata uwar gida daman Allah ya sa na mata kishiya yanzu ta warware ta miƙe kamar amarya take ya ce sai na koma ɗakinta yana zuwa da ta ga yadda ta ganni sai ta ce ga ruwa kai wanka na shiga ban ɗakin ta nayi wanka da soso da sabulu sosai na saba ruwa na more abuna ina dawowa na samu gado lafiyayye na kwanta na sha bacci har da munshari ita ko wacce tana nan tana ta ya tafi yanzu dan Allah malama daidai ne abinda wannan matar ta yi ke kike jawowa darajar ki take sauka a idan mijinki ya je ya fada kan ya je rungumi uwar gidanki da tafi ki tsufa saboda baki da kulawa ina so in gaya wa iyayena mata shi namiji a wajen matarsa kamar ɗa ne a- da- da jariri a wajen uwarsa jariri a wajen uwarsa me yasa zaki kullun yaro yana hannun uwarsa tana rike da shi ba zai je ko ina ba saboda kulawa yanzu ga wata mata nan kun ga ga 'ya'yan- ga 'ya'yana a gaban su guda uku ba su zo wajen kowa ba duk sun jingina a jikin uwarsu wani yana ɗaure da ita wani ya kwanta a jikinta saboda mai kulawa to duk macen da take so mijinta ya rinka zama a gurinta ta rinka kula da shi bari in gaya muku idan baki da kulawa mijinki ba zai zauna a gidanki ba ni wallahi ko hira ba ya yi da ni wallahi malam ni haushi yake ba ni shi wallahi bai iya hira ba shi kaza kaza ni baya ma zaman hira da ni zai je sai karfe sha biyu sai ya dawo ya ce malam yaya za a yi na zo ne zaman hira da ita matar da ko zance bata iya ba kana fara mata magana sai ta turmuɗe fuska da kun fara magana sai ku fara faɗa da ita sai ta ce wai ka gaya mata wai bakar magana ya ce ita bata san wasa ba ya ce shi yasa bana ma wani zance da ita dan da na fara magana ita ba ta gane abubuwa ba ta san wasa ba ita ya ce zai zauna a kofar gida in muka yi ciyayyar muka ci abinci mu sha hiranmu mu zagi duk wanda za mu zaga mu yi hiranmu ta siyasa mu yi hiranmu ta me in batta ita kuma tana koran sauro tana jira na ke kika jawo saboda me baki iya karɓan miji ba da haka ya ke yar uwa ta baiwa Allah dan Allah ki zama mai kimtsi a gidanki kin iya ajiye komai a inda ake ajiye shi abin da ake nufi da adalci da tsari shine ka ajiye komai a inda yake amma da yawan ku wallahi ba ku da wannan abin shi yasa kuke wahala kuke zama abin tausayi a gidajen ku kuma ina faɗa wa 'yan mata kullum kun ga kwalliyar bakin titin nan fa ba ita ce a zaman aure ba wallahi azimu caba ado da kwalliyan nan na waje ba shi bane zaman aure makaranta ne zaman aure jami'a ne zaman aure iyawa ne in baka ba za a zo a kashe miki miliyan kaza an yi auren amma wallahi ba za ki ji dadin auren ba saboda baki da kimtsi komai ki ajiye shi inda yake yanzu wannan hula ce a kaina duk lokacin da na ɗauke hulan nan na sa ta a ƙasa a ƙafa na ina tafiya cikin gona za a ce ka amma fa gaskiya malam bai zo da abu mai daidai ba a ga hula ta a ƙafa ta yanzu ke daidai ne ki rinka wargaza gidanki ba ki iya kimtsi ba ki da tsari komi a wargaje musamman kin samu mijin da baya magana kin lalata gidanki Allah ya gyara halinmu mace ta hudu ita ce kazama Allah raba mu da kazanta kazama ce ita wannan yar uwartawa akwai sallah akwai ibada akwai tsoron Allah akwai biyayya akwai ladabi amma kazanta lamba ɗaya an yi an yi ta gyara ta ki ta gyara Allah sa amaryar nan ta zama ba ta ji wannan wa'azin kar ta zama kazama dan wallahi mata kazamai ba sa dadewa auren su baya dadewa ki ji da kyau in ma ke kazama ce wallahi da ke nake in kin tsargu da ke nake yau daga cikin abin da yake kashe gidajen mazaje ƙazanta ta bala'i ba kitso a kan kare ki ta tara gashi ki ta tara gashi gashin ki ya dankare ya dankare sai mai gidanki ya zo ya jefe ki da ɗari biyu ce tashi ki je ki kitso don Allah ha ba malama wata ce tab ai malam kakka tona kan mata yadda kake ganin su duk in ka gama ce wai tana wani kwalliya a bakin titi tana kaza kan a rufe in ta bude kan sai dai kudaje Allah sauki ta ce malam me yasa ka san me yasa kan mata yake wari ku yi hakuri dan Allah ta ce saboda shi kullum a daure yake in an yi wankan janaba a mayar da dan kwali a daure datti da kura a mayar a daure baya shan iska ba ta kitso ba ta tsifa dandrop ne a'a wane ne kora ne a'a amosani ne a'a ba abinda babu akan mata a daure yake kullum za ta fi makaranta a daure za ta fi islamiyya a daure tana cikin gidanta a daure ta yi wankan janaba ta daure kan ta yi wankan kwalliya ta daure kan daidai da ɗan abin da mata suke siya yar bulowa da ake bulowin kai in mace ta fito daga toilet ɗinta ta kunna shi ta danna fu ya kori ruwa gashin ya dan sha iska ya warware da yawa daga cikin matanmu ba su ma san da shi ba ba ta yi ba dole ya wari ba ba dole ya tara kazanta ba wallahi wasu matan da kamata ya ma a sa su rinka aski shi ya fi musu alheri a yi musu kwalkwaba tas a kwashi a gabar da wannan dattin to yanzu abin abin tambaya a nan yanzu ke matar da kike da alaka ta aure da mijinki kina kwaɓe kanki ki kwanta da daddare ba dan kwali ke yanzu ya kamata ki bar kanki baki gyara shi ba ni wallahi ba abin da na tsaya illa irin yawan kitso to kar ki je ki kitso in baki kitso ba sai ki sai ki taje kan ki sa masa mai ki gyara shi ga ruwa a wadace Daga mace ta yi wata da watanni ba ta yi tsifa ba sai ta zo tana yi da kuka take karasawa saboda gan ya dankare matan da suka san gashin kansu suke gyarawa da hannu suke taje kansu saboda ya sha mai ya gyaru kawai sai dai fi fi fi ka sha ta abin ɗinsa daidai da kitso yanzu wasu kitso kala kala kala kala ya fi kala ɗari amma wallahi ina jin bai fi kala biyu kika sani ba a rayuwarki yanzu kin san wani wani irin kitso mijinki yake so kin sani kin taba tambayan mijinki wani irin nau'in kitso yake so manya manya yake so ko kanana ko sirara kin taba ba ki sani ba kin ma taba tambayan mijinki tsefaffen gashi yake so ko kuma kitso yake so ko kaza yake so ko kaza baki sani ba yanzu akwai mijin da baya son kitso ya fi son ya ga gashin matarsa a gyare kuma baki sani ba to dan Allah ku daina kazanta ku zama mata masu tsafta dan tsafta yana iya sa mace ta mallake miji Ummu Hakim lokacin da aka aurar da ita uwarta take ba ta nasiha take cewa ina baki shawara ina miki nasiha kakki bari mijin ke ji wari a jikinki duk matar da take so darajar ta ta tsira a wajen mijinta kakki bari ya dora hancinsa a wani guri a jikin ke ji doyi da zarar mijinki ya sa kansa a wani bangare na jikinki ya ji doyi to darajar ki ta sauka kazanta a kicin tarkace kwanuka ƙudaje ɓeraye kaga ana ta karaskiya wata fa in ɓeraye suka fara dabdala a kicin ɗinta ba sai ta jira su sun gama me yake kawo ɓera shirgi da tarkace magani ta sa ta kore su ba ta iya ba ta yi abinci ɓera ya sa baki ta ajiye taliya ɓera ya yi fitsari a cikinta ta ajiye daddawa ɓera ya sace rabi ɓeraye a kicin ɗinki ɓeraye a ƙarƙashin gadonki ɓeraye a durowarki hajiya mai ɓeraye ɓerayen ma mijinki ne zai kore su toilet da yawa daga cikin mata akwai wanda toilet ɗinsu wallahi baya shiguwa saboda ba a wankewa wani ya ce wallahi malam mata ta kazanta ta ta isa ba ta son wankin toilet toilet din nan abin zaman nan fari sal ne amma wallahi har ya zama jaje-jaje kamar manja aka fenta masa dan bala'i har ga kuka yake yanzu daidai ne wannan abun wankanki jakuzinki ko bahonki na wanka ya koɗe fari son ake aka sa miki shi amma saboda bala'in kazanta da kumfa da dattin toilet ɗinki ya canja kala amma baki damu ba saboda mai gidanki bai miki magana ba zai affecting din rayuwarki ta wuri inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki kwata-kwata kazanta ba a santa ga mace ba ga yau mata sun kaurace wa turare da ni dai muna yara abin nan sani duk inda ka je gidan mace ka ji turaren turaren ƙanshi ko jiya sai da na yi wa wata yarinya amarya na mata nasiha na ce gashi mun zo ziyara gidanki a gaban mai gidanta na ce da ban abin da zan kama ki yaya aka yi ban ji turaren wuta a falanki ba ban ji ƙanshi ba yaya za a yi a shigo ɗakin amarya ba ƙanshi to amaryan ƙarshen zamani 'yan kwalliyan bakin titi a kashe gida kuma ai ba kya fashi ai mace ba ta fashi turaren wuta wata ce ai malam yadda ka san baran ne sakaci da kudin cefa ne ba haka ba na wasa da turare a gidana kullum tana da 'yan aiki hanyar maiduguri a kawo mata turaren wuta kala-kala wanda mai gida zai zo yana shigowa a buge shi ya rude ya ta dubawa daga ina yake sai dai ya ji ganshi akwai tunanin ka da ka sa shi hayakin ya dan goma ɗakin sai ka ɗauke shi sai ka rufe ka sake labule kawai sai ya yi awa biyu yana kanshi ya gama hirarsa da daddare sai ki ga ya ya fita ya bar falon kin san mai zaune da shi ƙanshin turare mace mai tsafta ba ƙazama ba ita ce daidai da kujerunta tana fiffesa musu turare na ƙanshi mace mai tsafta hatta labulanta tana turara shi labule mace mai tsafta mace mai kimtsi macen da ba kazama ba hatta kayanta akwai yadda ake turara kaya a sa turaren wuta na kaya kun sani a lulluɓa kayan su gumama da ƙanshin turare sai kin bari saura minti biyar mai gidan ke shigo kin san yaushe zai zo kin gama zuba turare ki jike kayan nan da turare shafkaf yana zuwa ki zo kusa da shi ya ji kanshi yana buga shi ya duba ya duba ya ga kanshi ya zai Allah ya bashi mata mai tsafta masha Allah amma ba kwa yi hijabin ki ba kanshi mai gidan ke zo kusa da ke yana dan matsa matsa da Allah dan ja gefe saboda abubuwa suna dukansa gumi ya jika miki jiki ba ki awai da jikinsa wannan ba halin mace bane ne ba a san mace da kazanta ba a gida ga datti a cikin abinci daga abincin ku ake gane rashin tsaftar ku zauna ke wani an masa abinci aka kawo masa ya kwashi tuwo ya yi loma ɗaya ba hayaya yana taunawa sai ya ji wani zare-zare sai ya ce ɗan dakata ɗan dakata ya fara zarowa sai abu ya ƙi ƙarewa zarowa yake zarowa yake yana tara shi da ya gama zaro shi yana ganin sai ga wani bakin gashi kin san me ashe ranar matarsa ta yi tsifa za ta je gidan kitso ne ta bar gashi ya shiga cikin tukunyar har ta tuke masa abin da dan gata aka kawo sai gama da shi yanzu ka zan take ta kai ga har ki dinga dafa abincinki ki dafa wa mijinki abincinsa da gashin da gashin tsifa kina ina kike tsifa har kika bar gashin ki yana yawo a cikin gida wani ya kama matarsa tana zuba masa abinci saboda bala'in ganda a kwanan da bata wanke ba kin san me aka yi kwano ne da an ci abinci da sai ta katse gaban kwanan haka saman sa ta katse ta katse sai ta zuba mai shi kuma da yazo karkatar da miyar sai ga ashe tsohon kwano ne ajiyayye da tsatsa da komai a ciki yanzu lalacewa har ta kai ga haka dan Allah ku daina da haka wannan mata kazama ita ce mata ta hudu ko to sai mata ta ƙarshe wanda zan tsaya a kanta saboda lokaci mata ta ƙarshe ita ce magulmaciya suna nan ina da su a jakata sifofinsu sun kai mata ɗari amma ƙwaya biyar ɗin nan zan baku kuma duk wacce na faɗa idan babu a gida a gaya mun babu magulmaciya waye za ta yi mun bayani me ake nufi da gulma eh idan wance an ce wance yar gulma ce me ake nufi da gulma na munafuka a a ban ba me yawo ita ce yar gulma a a ban ba ɗaya bayan ɗaya hajiya mai kika ce yawwa Allah miki albarka mai ɗaukan zance ta ɗauka a can ta kai nan ta ɗauka a nan ta kai nan daga cikin ku akwai mata masu yawo kamar kaji in garin Allah ya waye haka take cakakal cakakal ta shiga nan cakakal cakakal ta shiga nan ta kada labulanta ta shiga nan ita ba ta zama a gidanta yawon tsiya ta kai zance can ta ɗauko nan ta kai in ta zo tana hira da ke bakar ki ɗauka son ki take a'a tana jiran me za ki faɗa ne ta ɗauka ta kai wani guri irin waɗannan mata suna wahal da mazaje kwarai kwarai da gaske suna wahal da mazaje za su haɗa tsakanin miji da mata su haɗa tsakanin kishiya da kishiya su haɗa tsakanin makoci da makociya su haɗa tsakanin iyaye da iyaye su haɗa tsakanin siriki da sirika su haɗa tsakanin ƙawa da ƙawa mace magulmaciya ita ce aka tsince ta an kai ta kotu mijin bai sani ba ta je ta haɗa wata gulma an kirawo ta alƙali ya turo mata zammaci me ya faru surutunta ne ya kawo mata ku daina gulma alƙil wal qal da annabi ya faɗa a cikin hadisi da annamimanci alqattat annamam la yadkhulu aljanna annabi ya ce duk mai annamimanci ba shiga aljanna mai hada zance ɗauko can ya hada ya ce wani ya ce wani ya ce bai shiga aljanna da haka kowa ta zauna a gidanta ta kiyaye waɗannan su ne subuhun mata ƙwaya biyar matan mu na yau da na so na yi mana nasiha a wannan wuri da ƙarshe abin da zan rufe da shi shine nasiha ga wannan yarinya amarya yar mu ya ke amarya ina miki nasiha da abubuwa kamar haka har da ke ma da za a kai ki gobe jibi gata har da ke da kike bazawara har da ke da kike zaman aure yanzu wannan wasiyar ta shafe ki ina miki wasiya idan kina son zaman lafiya a aurenki ki zama mace mai ɗabi'a kamar haka ki zama mai da'a duk macen da take son auren ce ya albarka ta zama mai da'a khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce wanda in kai mata umarni sai ce maka da'a idan mace ba ta da'a ba ta bin miji wallahi za ki sha wahala kuma wannan soyayyar ta maza ta ƙarshen zamani Allah ya kiyaye mu da ita galibin soyayyar bana galibin soyayyar yau ta ƙarya ce kafin ka shiga ne in ka shiga gidan aka fara gana maka azaba wallahi sai ka ji kamar ka ruga da gudu babu rana ba ni da nake muku waya nan ba ranar da mace ba za ta kira ni tana kuka ba saboda azabar da mijinta yake mata wata ce ko shekara ban yi ba malam wata ce wata na hudu wallahi ya sake ni wata ce kaza kullum wata ce duka na yake malam ya zagi iyayena malam ya ci mutunci na malam na kama shi mai babu rana na gaya muku a iya shekarar nan wallahi mata sai sun bugo suna kuka suna neman shawara ya za su kin ga auren dai gashi nan dai ana yi ne shi sa mu yi ta addu'a Allah ya bawa ƴaƴanmu mazajen arziki mazajen kwarai ya ke amarya ki yi kokarin duk yadda zaki kiyaye mijinki kada ya fice sha'awar wani abu na mace a waje bayan ke ki zama mai tsafta mai haƙuri mai biyayya mai kulawa da miji mai tattaro shi wata ce wallahi malami na kasa gane miji na kullum in yazo cacin yake da hoton yan mata na ce ke baki zuwa ki caba uban kwalliyan ki zauna a gaban sa in naga kana cacin da wata sai yanzu ne kwalliya in zauna a gaban ka in gani yaya za a yi saboda ke kaza ma ce wata kila ba kya yin wannan yanzu da yawa daga cikin mazan ko in kun duba dp din su da ko kuma wayarsu sai ga mutum fa ya bude wayarsa hoton wata mace ba kuma wai ba ke ba wai kina zaune ke to ke me amfanin ki me amfanin ki mijin ki yana auren ki amma hoton wata mace ne a wayarsa ke kina ina a garin kallon ruwa kwado ya miki kafa ai zan maka kwalliya ne tabbatar hankali wata ce malam komai ina iya kashewa a gidana dan in gyara kaina mijina ya gani ya ji daɗi na ce Allah ya miki albarka kin kyauta mazan wannan zamani an shi da kulawa ai in kika yi wasa wallahi zai zo yana son wasu matan a waje baki ba da haka yake amarya ki zama mai kulawa ki zama mai haƙuri iyayenmu da kakanni sun faɗa an ce da aka zo aure tsakanin haƙuri da soyayya aka yi ta rikici wai wanne zai fara shiga ɗakin amarya soyayya ta ce wallahi sai ni zan fara shiga hakuri ma ya zo buke soyayya ce wallahi sai ni zai shiga aka yi ta fama tsakanin hakuri da soyayya wa zai fara shiga daga ƙarshe dai da aka zo aka yi alƙalanci haƙuri aka ce ya fara shiga ɗakin amarya aka ce ke soyayya ke haƙuri in babu haƙuri auren duk soyayya in dai babu haƙuri ba zai yiwu ba kuma ina shaida miki wallahi duk ƙaunar da kike da ke da mai gidanki ko da saurayinki ko da masoyinki ko da bazawarinki ko da whatever you call it wallahi idan ba kwa haƙuri auren ba zai je ko ina ba kuma ki gane kina da haƙuri ko ba ki da haƙuri ki gane saurayinki yana da haƙuri ko bai da haƙuri duk wacce wani ya zo zance wajen ta taga mai yawan fushi ne mai yawan fada ki sallame shi lakum dinukum waliya din to ai za ki samu matsala ne da shi yanzu bai aure ki ba ma yana miki bala'i ina in kika zama matarsa ta ce malam da kai mai abu sai sai ya rufe wata sai sai ya rufe waya wai sati biyu wai yana fushi nace ke yanzu hakan zaki aure shi shi da ya kamata ya zo ya lallaba ki yanzu shi yake nema fa amma wai wai wai idan ta bata masa sai ya rufe waya sati biyu ta neme sai blocking ɗinta sai daga baya sai ya dawo sai ce ta kuka tana ba shi hakuri in ta sake masa sai in ya zo sai zance ne ya zo sai gama zagin ta ya tafi a haka za a yi auren a'a wannan ba sa'an ki bane ba daidai ɗinki bane ki bar shi ya haɗu da yar uwarsa yaji da tattasai su je su yi ta bugawa amma ke mai sanyin ruwa ke mai karamin karfi ke da ba za ki iya jurewa ba kake duke auri irin wannan miji amma duk da haka kowane irin miji mace za ta aura tana buƙatar ta yi haƙuri ku tambayi iyayenku mata su gaya muku shin yanzu dan Allah zaman aure baya buƙatar haƙuri akwai wata matar da za ta ce ba a bata mata a nan gaba ɗaya ku daga hannu duk wata matar da ta san cewa wai ɗari bisa ɗari tunda aka yi aurenta mai gidanta bai bata mata ba in baki samu bacin rai mai gida ba kya samu bacin rai surika idan baki samu bacin ran surika ba kya samu bacin ran budurwar mai gidanki inda baki samu wannan ba kya samu bacin ran ƴaƴanki aka je wata mata tana kuka tana cewa ƴaƴanta kashe ne za ku yi kashe ne za ku yi ta yi tarbiyyar ta yi tarbiyyar sun ki su karba ta fashe da kuka wai kashe ne za ku yi ma'ana ƴaƴan sun ki su yi da'a wannan matan ba mamaki ba ta da matsala da mai gidanta amma kuma ta samu matsalar tarbiyyar yaya wannan zaman auren baya yiwuwa sai da haƙuri tunda da na Aisha ma aka ce ta yi haƙuri a gidan Annabi ke kuma fa dole ki haƙuri da haka lalle amarya ki zama mai haƙuri ki zama mai kai zuciya nesa kuma ina mu ku shawara ku zama masu siyasar zama da iyayen miji duk matar da take so auren ce daɗe in dai uwar mijinta tana raye uban mijinta yana raye to ta koyi makaranta ta je makarantar ya ake zama da uwar miji da uban miji dan wallahi yau da yawa suna kashe aure waɗannan iyaye Allah musu albarka in baki iya ba za ki sha mamaki mijin ki lami lafiya ko shekaran jiya wani bawan Allah ya kira ne ya ce malam yau ga ikon Allah mata ta lafiya kalau ba abin da ta yi mun ina son ta tana so na muna kaunar juna amma wallahi da iyayena da dangina an haɗa an ce wani an ce wallahi ka suke ta don uban ka suke ta wallahi ko ka fita daga dangi wallahi ba za ku zauna da ita ba ta iya ce dan Allah ne mata ta ta muku wata ce wallahi sai na tsine maka albarka ba ka suke ta ba wallahi kaza kaza kaza kaza malaki aka bincika aka ce wai meye wannan yar meye wannan matar ta yi wa uwar mijin nan ba abin da ta yi mata ya kare a kanki ya kin hana shi arziki kin hana shi taimakon dangi da yan uwa wallahi gidan nan ba gidan ubanki bane sai kin fida
tana murkushe murya wai Allah ya sauke dan Allah ba a yi ba a yi to ki je ki ki tafi makaranta ki koyi ya ake zama da uwar miji in Allah ya jarrabe ki akwai matar da tace malam idan zan je gidan uwar miji na a tambar girki ba na sawa saboda idan na je ina magana da ita ba ni take kallo ba a tambar take dubawa wax ne ko sufa ne ko kaza ne ko kaza ne take gaba na ita faduwa sai in samu tsohon kaya a tamfar da ta kode sai in sa sai in ce mama ina na gaji a lafiya ta ce wallahi haka ya kuma in zan tafi gidan biki in danje in sa mai tsada in zan je wajen uwar mijina wallahi ba na kwalliya saboda za ta ci mutunci mai gidan da za ta ce ya kare a kaina ku gyara ku ji daɗi in ba ku gyara ba za ku sha wahala muna addu'a Allah kawo zaman lafiya a wannan aure Allah zaunar da su da ita ita wannan amarya kuma ba ita kadai ba duk wanda suke kan hanya za su yi aure nan gaba Allah ya sa musu albarka kuma ku yi kokari ku raya wannan alheri idan za ku yi aure ku kira malaman ku na islamiyya ku su yi muku nasiha su fadakar da ku ya fi a kira yan kiɗa da rawa jama'a mata musulmi ba yanzu ƙauyenci ne zuwa event center ana kiɗa da rawa sabon Allah ne dan auren da aka yi aka je event center aka yi kiɗa aka yi rawa aka haɗu da maza da mata Allah yana cire albarka a ciki shi yasa ake zuwa a haifi yayan da suke marasa tarbiyya kuma a zo a je auren bai da daɗi so muna addu'a wannan aure Allah sa masa albarka kuma abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh